Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata ga annabi mu manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. A wannan lokaci ‘yan uwa insha Allahu za mu kawo muku wani abin mamaki da ya faru wanda shahararren shehin malamin addinin Musulunci nan wato a Sheikh Imam Sheikh Imam Munir Adam Koza ya fito ya bayyana wa ya bayyana abin da ya faru a game da gayyatarsu da aka yi na a su zo a matsayinsu na matasan malamai a tattauna da su akan yacce za a shawo da lamarin kidnapping da bandits da ya addabi ta mutane wanda su bella turji suke yi wato wasu daga cikin gurbatattun fulani suke yi inda uh, sheikh munir adam koza ya bayyana ya bayyana yacca ya fito ya bada shawara a yayin da aka nemi ya fito ya bada shawara ya ba da shawara kan yacca shi yake ganin za a bullo da al'amarin amma abin mamaki aka yi da shi bai gama magana ba ma aka katse maganarsa saboda ana ganin shi maganganun da ya fito yake bayyana yake faɗe ba ita ce ra'ayin wa'anda suka gayyace su ba amma insha Allahu yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu haɗa ku da shehin malamin a ji cikakken bayani daga bakinsa a yi sauraro da kallo lafiya na taɓa halartar wani taro da aka gayyace ni ban taɓa faɗa public ba amma zan faɗa yanzu saboda waɗanda abin ya shafa su san zagon ƙasar da ke cikin wannan harkar an taɓa gayyata ta taro abinda zai ba da mamaki taron na waɗanda ya kamata su taimaki harkar tsaro ne amma suka gayyace mu matasan malamai waɗanda suke da murya in sun yi magana ana saurare muna da yawa aka tara a wata jiha a cikin ƙasar nan abinda ake so mu yi abinda ake so mu yi shi mu fito mu gaya wa duniya cewa fulanin nan 'yan ta'adda na daji abin da yasa suka dau makami zalunta su aki dan haka kar a ga laifinsu sosai zalunta su aka rike shi yasa har suka dau mataki na ɗaya kenan mu yi orientin al'umma akan wannan na biyu mu ta kira wa gwamnati kar a yaƙe su a kira su a yi sulhu da su manyan su ma manyan masu kashe mutanen a ba su mukamai na uku a lokacin da muka yi taron gwamnanmu na katsina ya samar da wannan ma'aikatan na 'yan sa kai ya yi tirenin ɗinsu an ba su makamai da motoci don su taimaka wa harkar tsaro aka ce mu ta wa'azi muna jan hankali cewa abinda gwamnan katsina ya kuskure ne don kar ma wasu gwamnoni su yi koyi da shi aka ce mana a lokacin an ji labari gwamnan zamfare na kokari zai yi da aka mu ta kiraye kiraye shi ma na katsina a ce abin da ya kuskure ne wannan taron ya ɗaga mu hankali idan har waɗanda su ne ya kamata su taimaki harkar tsaro amma su ne suke da wannan fikirar wai a daina ganin laifin fulani zalunta su aka yi yasa suka ɗau mataki sannan ba yaƙansu za a yi ba a kira wasu a ba su mukami ni ina cikin ɗaiɗaikun mutanen da aka ce za mu yi magana da dauri na ya zo na magana na ce ni na gode wa Allah da Allah ya sa wannan taron na zama cikin waɗanda suka halarta domin ni ina da saƙonni ina da tunanin nika ya za a ce mutu harkar tsaro amma daman ban san su wane ne waɗanda in na faɗi magana a kunnen su za ta yi amfani ba yau Allah ya sanya ga mu tare da waɗanda suna da hannu a wannan harkar a gwamnati zancen cewa a yafe wa 'yan ta'adda a basu mukami ni ba na tare da wannan ra'ayi kuskure na ce dalili na kuwa na farko a dokar gwamnatin ƙasar nan duk wanda duk wanda aka kira shi za a bashi wani mukami daga hanyoyin cancance shi za a ɗau bayanan shi a kai wa jami'an tsaro 'yan sanda dss a bincike shi a bayan fage ba yadda wani rekod na ta'addanci na miyagun laifuka a ƙasa na san wannan to yaya mutumin da shi damun ba a san shi ba ma sai ta dalilin kashe mutane yau kuma shi ne za a dawa ce za a ba mukami ya taho ana masa jiniya 'ya'yan waɗanda ya kashe ma iyaye suna kallon shi me zai faru in an yi haka na ce abin da zai faru shine nan gaba yaran da ke ƙasa shi su ma sai su dage da kashe mutane saboda sun fahimci yanzu akwai wasu qualifications da ake bukata a baka mukami da gaske shine ka kware wajen kashe mutane da haka duk mai sai a bashi irin wannan mukami shi ma dau makami na ce ni ba na goyon bayan wannan na ce abu na biyu abinda gwamnan mu na katsina yayi ya ya ɗau ma'aikata 'yan jiha 'yan yankin da ake ta'asan nan ya ba su makamai da motoci da albashi ya ce ku je ku kare jama'anku abu ne da ya kamata dalili kuwa idan har za a ɗauko wani ɗan sanda ko soja daga inugu ko imo na yi misali da garinmu na ce a kawo shi daura a ce ana kashe mutanen daura ka ba da gudunmuwa wajen ba su tsaro na ce duk ƙoƙarin da zai bai kai a ɗauki ɗan dauran da su ake kashe wa iyaye da 'ya'ya ba a ce ga makami ka kare kanka wanda daman ɗan garin shi yana neman wata a kowace hanya zai kare kanshi sai gwamnati ta ce to zan taimaka maka kare kanka don haka wannan abin da gwamnan ka tsine ni ina goyon bayan abin da gwamnan ka tsine kuma ina fata sauran gwamnoni wallahi abin da zai bada mamaki ban ƙara shi maganan ba kawai wasu suka rika cha in bari in bari kawai malamai saboda wani ya tashi shi baya cikin wanda za su yi magana ya ce yana neman alburma a bashi dama ya magana da ya tashi abin da yake cewa maganganun da na yi duka kuskure ne Don me zan ce kar a ba 'yan ta'adda kar a yi musu afuwa a ba su mukami don me zan ce wannan laifi ne bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a tarihi Khalid bin Walid ya zo ya cuci musulmi kafin ya musulunta a Uhudu. bayan ya musulunta manzan Allah ya bashi komanda kaga wannan ai in ma ka kalli tarihi daidai ne na tsaye ina kallon shi na ya zai yi kiyasin ɗan ta'adda mai kashe mutane da Khalid bin Walidin da ya tuba ya yi imani da Allah ba don a shi kwamanda ba ya zo ya bi annabi Muhammadu kawai koya manzan Allah ya da shi shi ya shirya shin ɗan ta'addan nan zowa ya ce ya tuba cewa fa aka yi zo mu baka makami ka aje da an fara ya ga kuɗin ba su wadace shi zai yi zai koma Khalid bin Walid lokacin da sai na Umar ya sauke shi daga kwamanda ana tsakiyar yaki ya aika masa wasiƙa ce ka sauka da kwamanda, na sauke ka ya yarda to yau waɗannan da an ba su mukami daga baya aka daina ba su abin da ake ce za a ba su me zai faru za su koma ya za a yi kiyasun wannan da wannan Allah abin da zai da wata tun daga wannan ranar ba a ƙara gayyata ta wannan ta. an yi shi an yi ta maimaitawa a yi shi a Abuja a yi shi a wata jihar haka laifina na ce abin nan da ake faɗa ba daidai bane to sai na fahimci idan har na ji wani kilif da gwamnan katsina yake fira da 'yan jarida ya ce a kan wannan ma'aikatan na sa kai da ya ɗauka ba furejar da baya sha wallahi ni shaida ni shaida ne ina cikin matasan malaman da aka kira aka ce mai ta wa'azi cewa abin da gwamnan katsina ba daidai ba ne to challenge na matsalar tsaro akwai abin tsoro a cikin shi fatan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mutunta waɗanda abin yake amana a hannunsu su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su yi abin da kuma yanzu wallahi wannan kamfen ɗin da aka sa malaman nan suna nan suna na san ɗaiɗaikunsu waɗanda in ka feji su na karatuttuka za ka ga wannan maganar suke ta yi a yi sulhu da fulani a yi kaza a yi aikin kenan saboda ana kiransu ana tamwilin su je su yi wannan ni abin da na imani da shi wa katabna fiha nafsa bin nafsi haka qur'ani yace duk wanda ya kisa a kashe shi kuma alqur'ani ya faɗa mana wala kun fil qisasi hayatu abinda Allah ya sanya ya shar'anta kisasi don ku rayu duk wanda ya kashe a kashe shi wannan zai sanya ba zai rayu ya ƙara kashe wani ba wani ko ba zai yi burin shi ma zai kashe wani ba mu abin muka yi da shi ne, mutanen nan ba su gagar gwamnati gwamnati ta ware kuɗi ta ba jami'an tsaro da kyakkyawan nufi don a yi inƙazin talakawan da ake kashewa ana kashe mutane ba iyaka dan Allah dan annabi masu wannan alhakin su yi ƙoƙari su yi tsakaninsu da Allah wajen ceton rayukan da ake kashewa amana ce a hannunsu idan ba su sauke ta ba a yau za su mutu su isko Allah baraka wa ta'ala a ranar da abin da suka tara na duniyan ba zai amfane su ba Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin ya kiyaye rayuwar mu ya kiyaye mutuncin mu da barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shugabannin mu Allah ya kinsa musu tsoron shi da yin adalci wa talakawa da barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasan mu Allah ya zauna da ita lafiya ai abuwa bayanin yana da alaka da sabon shigara su amma gaskiya abubuwa ne suke damu na da yawa na yanayin yadda kasar da ta gaske kuma gaskiyar lamari ba ba ba abin da ya dace ba ne kullum a ce ana ta karatu ba tare da bitar yadda ake rayuwa ba ita kanta wannan rayuwar da Allah Ta baraka ta'ala ya kawo mu ita ce kasuwarmu da za mu yi cinikin lahirar shi so dole sai in ta inganta sannan ma addinin mu zai inganta so lokaci zuwa lokaci abubuwan da ya kamata mu yi ta'ali To alhamdulillah ƴan uwa shahararren matashin malamin addinin musulunci a Sheikh Imam Munir Adam Koza kenan a yayin da ya fito ya bayyana wa duniya abin da yake abin da ake ciki halin da ake ciki game da sha'anin bamban da su bello turji da sa'adda suka addabi wasu sassa daga cikin arewacin najeriya an ji ya cashe malamin ya bayyana cewa a yayin da aka kira shi ya fara bayani akan shi halin da yace yake gani game da maganar da ake cewa a yafe masu har ma a ba wa shugabanninsu su su bello turji mukami da ya bayyana cewa wannan an yi haka ba a yi daidai ba wanda daga karshe dai an ji yacca sheikh munir adam bukoza ya bayyana cewa ra'ayinsu shi bayanin da ya kawo bai yi daidai da ra'ayin wa'anda suka gayyace su ba aka katse shi daga tun daga lokacin ma da aka watse ba a ƙara gayyatarsa akan wannan batu ba to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fatan ma'anan dai mu ta addu'a yan uwa Allah ya rabbul alami ne ya kawo mana sauki ya kawo mana ɗauki akan wannan abubuwa da yake faruwa na tashin hankali a wasu daga cikin sassan arewacin Najeriya da kashe mutane da garkuwa da mutane da ake fama da shi da tsananin rayuwa da ake fama da shi a Najeriya. Ya rabbul na Allah dan girman annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya kawo mana ɗauki ya kawo ma mutanen Najeriya a akan wa'annan hali da ake ciki amin. Ya rabbul na Allah ya rabbul na ba dan halin mu ba ba dan halin mu ba dan isarka dan karfin mulkin ka ya Allah Allah dan girman